Allah ya karfi musulunci da shi na albarkar alkur'ani na albarkar ashifa na albarkar shugaban mu annabi muhammad yan muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ƙara nuna mana wannan rana mai albarka muka haɗa wannan gida mai albarka domin ambatan Allah kamar yadda malam nuhu guda faɗa mun zauna an yi wazifa an yi zikirin ba wani abu ne a cikin ba illa istighfari da la ilaha illallah salati ga manzon Allah alaihi sallama duk wani abu ba wannan ba a cikin harkar dariƙa ka kyale duk cece da ake yi ka rike tukullumar lazumin safe lazumin yamma wazifa zikirin juma'a ranar kar ka yi munanan abubuwa da aka ce kar a yi kuma ka yi kokarin ka yi ayyukan alheri da aka ce a yi cikin nan duk wani abu daban ba shi ne a ainihin tsari ba saboda haka nake jan hankali an uwa cewa mu yi kokari mu yi kokari mu mai da hankali a wata ambatan Allah alkur'ani mai girma ya gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina آمنوا وتطمئن قلوبهم waɗanda suka imani da Allah kuma suka zama suna sa nutsuwa da ambatan Allah ya ƴan uwa jama'ar musulmi bi zikirin lahi tatma'innul qulub Allah ne zukata da ambatan Allah nutsuwa kai na mutu ne ko mace kar ka je ka yi wani shirin ne da sunan ya baka relief da sunan ya baka nutsuwa a harkokinka a zikiri kana zikiri kana ce wa istighfari kana ce wa salatin annabi muhammad zarzama duk abin da ya dame ka Allah zai kawo maka wara. to da ka ya an samari kar ku je ku yi shaye-shaye eh kar ku zai koyi abubuwa da ba daidai ba ba daidai ba ne wannan ɗaya kenan abu na biyu shi zikirin da yi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisai a cikin hadisai guda biyu bukhari da muslim duk sun rawaito bari na ambace su yanzu ma zan ƙara ambatawa cewa a a a a misalin mutumin da yake yawan ambatan Allah yake zikiri da misalin wanda baya yawan ambatan mayyiti kamar rayayye ne da matacce mai yawan ambatan Allah rayayye mara yawan ambatan Allah matacce a ɗaya hadisin manzon Allah mace alaihi albaitun albaitul ladhi yuzkaru Allah ta'ala bi gidan da ake yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki a cikin walbaitun wal Layi ladhi la yuzkaru Allah ta'ala bi da gidan da ba a yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki a cikin sa to kamar san lahayi wani mai wato gidan da ake yawan ambatan Allah rayuwar gida gidan da ba a yawan ambatan Allah rusasshen gida saboda haka nake yi wa kaina nasiha da wasiya ga yan uwa masu kallon mu na kusa da nan nesa cewa maraya gidajen mu da ambatan Allah maraya masallatun mu da zikiri maraya kawunan mu da zikiri wallahi Allah subhanahu wataala zai ci gaba da raya mu ko mun mutu ma za a yi ta ambatan masu zikiri ne shi ma wata rayuwa ce tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya raya mu a wajen ambatan Allah ya karɓi rayuwar mu da ambatan Allah Mala Abdullahi dan Umar yana cewa wanda duk wato ya mutul mar'a ma asha alaihi ko yi ala alama mata alaihi mutum yana mutuwa akan abin da ya rayu a kansa kuma ana tashin sarana ranar kiyama a kan abin da ya mutu a kansa in ka mutu kana ta shiriri ta kana ta zake zage kana ta munanan abubuwa to sai ka tashi kana wannan za ka mutu kana wannan kuma ka tashi kana wannan amma da ka rayu kana la ilaha illallah kana istighfari kana karatun qur'ani kana salatin annabi lafiya kalau za ka mutu da wannan ba sai an yi ga ganiyar ma lakana ma kalmar ba ba sai an yi ga ganiya ba kullum sai a ji ka kazarta kana la ilaha illallah dama ka saba da kayarka ka saba da ita to wannan su abin da zai yi wannan sai kalma ɗaya ta ƙarshe iman ya yi magana halin da muke ciki dinnan yanzu lallai akwai buƙatar mu faɗakar da kanmu a wajen tallafawa 'yan uwanmu duk kowa ya san na kusa da shi dama da hagu gaba da shi da baya da shi a dangi ne ko ba a dangi ba kowa ya san akwai wani wanda yake cikin damuwa ta rashin ya Allah bukatun ba aminu an yi ta damu na ku dai ne za a amsa muku abin da kuka roƙa wallahi da ya sujada nan sai ya tuno wanda ya bashi masaran nan wanda ya bashi shinkafan nan wanda ya bashi man nan wanda ya bashi kuɗin da ya warware matsalolin sai ya ce Allah Allah yadda wani warware matsaloli na Allah warware masa matsalolinsa wallahi malam sai ka ga sun da an yi shekara da shekaru ana neman wannan mas'alar ta ki warwarwa amma wannan ne raunin da ka nemi ka warware masa shi ya nemi Allah ya warware maka yanzu ne sai Allah ya karba saboda kuma muna fatan a taimaka wa raunana Allah subhanahu wata'ala ya tafi kini martaba abubuwan da aka yi na gyara masallaci Allah ya gyara makwancin mai gida Allah ya gyara makwancin mai gida wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh